Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu. daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a ci gaba da kai farmakin nan mai Operation yankin tafki da dakarun kasashen yankin Chad ke kaiwa don kawo ƙarshen mayakon Boko Haram. Dakarun sun karkashe 'yan ta'adda tare da cafke wasu da ransu. sannan za ku ji cewa kungiyoyin agaji sun fara aiki don hana barkewa annobar cutar kwalara a ƙasar yemen bayan da yanayin mummunar cutar ke ci gaba da karuwa sakamakon rikici da tashe-tashen hankula a ƙasar bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabi daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu wa baya kuma kili. An gudanar da wasu zanga-zanga iri biyu a yau Asabar a kasar Venezuela ta bayyana goyon bayan shugaba Nicolas Maduro da ke samun taimakon kasar Rasha da China da kuma ta bayyana goyon baya ga shugaba Juan Guaido wanda ya ayyana kansa shugaban kasa wanda ke samun goyon bayan amurka da wasu kasashe hamsin magoya bayan guaido sun taru ne a birnin los tex da ke kusa da caracas yayin da magoya bayan maduro suka yi taron nasu a tsakiyar babban birnin kasar wanda suka yi wa take gangamin adawa ga mulkin mallaka zanga-zangar guda biyu na zuwa ne wuni guda bayan da kungiyoyin da agaji ta na ƙasa da ƙasa da suka hada da red cross da kuma red crescent suka sanar da cewa sun samu izinin raba kayan taimako a ƙasar da ke fama da tsadar rayuwa kuma za su fara aiki tsakanin kwanaki 20 izini da suka samu da zai sauya matsayar gwamnatin maduro a kan taimako daga kasashen waje wanda aka hana shiga da su a venezuela maduro da guaido dukkaninsu ne suna daukar kansu a matsayin tamkar su ne za su ceto kasar ta hanyar samun karfi akan abinci da magunguna da za a shiga da su a kasar venezuela wanda kasar take bukata ruwa a jallo amma red cross ta ce za ta kasance 'yar ba ruwanmu a tsakani jama'an red cross sun ce sun gana da maduro da kuma guaido a kan batun raba kayan taimakon kafin ma suka bada wani sanarwa ma'aikatar kiwon lafiya a gaza sun ce rundunar isra'ila sun harbe wani dan falasdino mai shekaru 21 har lahira da safe yau asabar a kusa da katangar da ke kan iyakan kasashen jami'an gaza sun ce an harbe an kashe muhammad sa'ad an yi wannan harbin ne sa'o'i kalilan kafin fara wata gagarumin zanga-zanga da aka shirya yi domin cika shekara guda da zanga-zangar mako da aka yi a kan bakin bangon iyakar zanga-zangar da yana zuwa ne a daidai wani lokaci da ake bukin ranar ƙasa wato lande kenan a turance wanda larabawa da falasɗinawa da ke zaune a yankin isra'ila ke yi bukin ranar ƙasa buki ne da ake yi domin tunawar da wasu mutane guda shida da aka kashe su a zanga-zangar da larabawa da falasina suka yi a kan mamayar da kasar isra'ila take musu a shekarar 1976 misira tana kokarin tsara wani shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da take mulkin gaza ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mummunan hari da aka kai akan wata makaranta a yau asabar a gundumar gazi mai fama tashin hankali da ke kudu maso gabashin afghanistan ya kashe akalla dalibai hudu kane jika ta wasu da dama kisar na zuwa ne yayin da taliban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashin kasar mai muhimmanci kuma tana nan tana shirya sabbin kashe-kashe a kan rundunar gwamnati a ko'ina a faɗin ƙasar. kasar mai magana da yawon gwamnati a gundumar arif nuri ya faɗa murya amurka cewa akwai malamai guda biyu a cikin mutane goma sha biyar da suka ji rauni a cikin harin sai dai ba a gano nan da nan ko a rundunar afghanistan ko kuma 'yan tawayen taliban din ne suka kai wannan mummunan harin akan makarantar da ke lardin andar nuri ya ce gwamnati ta kaddamar da bincike akan wannan harin fada na ƙara yawa a faɗin gundumomin ƙasar afghanistan afghanistan wato wannan lamari ne da ke zuwa a daidai lokaci da amurka ke jagorantar tattaunawa samar da matsalaha da taliban domin kawo ƙarshen yakin afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A ci gaba da kai farmakin nan mai taken Operation Yankin Tafki. na kokarin kawo karshen mayakan boko haram dakarun kasashen yankin chadi sun karkashe 'yan ta'addan tare da cafke wasu da ransu. Ga rahoton wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja. dakarun kasashen yankin tafkin chadin a ci gaba da kai farmaki mai take operation yancin tafki sun sake rugurguza mayakan na boko haram kakakin rundunar kanar timothy antiga ya ce cikin wani mummunan hari da suka kai sun samu nasara da gargaza a jerin gwanan motocin da ke safaran man fetur da sauran kayakin amfanin yau da kullum a wajajen damasak garunda da gazabure na mayakan boko haram din dakarun kasashen yankin tafkin chadin waɗanda suka yi kutse cikin wayar salular mayakan na boko haram wannan ya ba su damar kai farmaki da jiragen yaƙi a yankunan madayi meri da chokoboy inda aka yi kace-kace da wani sansanin 'yan ta'adda a cikin wani kungurmin daji sojojin kawancan kazalika sun kuma gano su manyan bumabumai da mayakan na boko haram suka daddasa a gefen hanya a malam fatori da ke nan najeriya da kuma boso a bangaren jamhuriyar niger da kwance su cikin nasara sojojin sun kuma fafata mai zafi a bangarorin najeriya da niger inda suka karkashe mayakan na boko haram a doro naira da ungolom kana wasu su kuma suka taka bumabuman da su da kansu suka bubuzne take kuma suka mutu sannan kama wasu da ransu akwai wasu manyan kwamandojin mayakan na boko haram da suka gaji da wannan yaƙi kuma sun mika kansu ga rundunar tafkin chadin a runduna ta ɗaya da ke balgaram a ƙasar kamaru duba da yadda a baya bayan nan wannan farmaki na operation yancin tafki ke samun nasarar karkashe waɗannan mayaka na boko haram amma kullum sai ƙala azama suke yi ko me ya janyo hakan tambayar kenan da na yi wa tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora to akwai abubuwa da yawa kan sa yakin tsunkuru ya ci gaba na ɗaya kan wani tushe ko wani kibla su yan tawayen koko yan yakin tsunkuru suke yaki kan in ya kama da addini to wannan yana ɗaukan lokaci tunda yana a ne abin da ya yarda da shi ne tunda kaga dan boko haram ya ce in ya kashe za shi aljanna in an kashe shi za shi aljanna to daga ina za ka fara da shi kaga na ɗaya kenan ba zai bai ma da niyan ya saurare ka to shi yasa ga wannan yakin yaƙi ci yaƙi ci ne kaga al-shabab kaga talaba kaga yakukunan nan duk sun riga yakin boko haram farawa to kaga dalilin kenan shi yasa za ga yau ta ɗan nafa jibi ta taso. Kowane matakai ya kamata a bi don kawo ƙarshen wannan aika-aika na mayakan Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadin? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya. ta yaya suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da wannan yakin to ya kamata a taushe hanyar da suke samun kuɗaɗen nan da kuma yadda suke daukan sabbin mayaka shi ma kanshi ya kamata a taushe wannan akwai wannan tsari wadda ofishin mai ba mu shugaban kasan shawara harkar tsaro ya fitar a turanci ana ce mishi countering violent extremism manufar matakan shi ne a dakile dama da wayannan kungiyoyi suke da shi na ɗaukan sabbin mayaka to amma abin takaici an fitar da shi a matsalin taswira an bashi a haka nan an kaddamar da shi amma mu bamu ga wani alama ba cewa ana uh, ainihin uh, gudanar da shi yadda ya kamata hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina Kaina. Ƙungiyoyin agaji sun fara aiki don hana ɓarkewar annobar cutar kwalara a ƙasar Yemen bayan da yanayin mummunar cutar ke ci gaba da ƙaruwa sakamakon rikici da tashe-tashen hankula a ƙasar. Ga fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka a Geneva, Lisa Schlein da na shirya na gabatar. Tun farkon shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu fiye da mutane dubu ɗari da tara da ake zaton sun kamu da cutar kwalara. Sannan mutane kusan ɗari biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a ƙasar Yemen. Kashi ashirin da bakwai cikin ɗari na waɗanda ake zaton sun kamu da cutar yara ne. Al'ummar ƙasar Yemen da ma'aikatar kiwon lafiya suna cike da damuwa game da annobar ɓarkewar cutar kwalara da ta shafe shekaru biyu suna fama da ita. a ƙasar. Barkewar cutar ya faru ne a watan Afrilun shekarar 2017 wanda shi ne mafi muni a tarihi ya shafi mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sannan mutane fiye da dubu biyu da ɗari biyar sun mutu. Wani rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta fitar ya ce gundumomi 239 a yemen sun bayar da labarin barkewar cutar a cikin makonni hudu da da suka gabata. Kakakin hukumar kiwon lafiya ta duniya Tariq Jasarabic ya bayyana dalilai masu yawa a baya-bayan nan da ya sa cutar ta yi tsamari. First, maybe there is a increased awareness and that leads to increased willingness to seek Na farko kila yawan faɗakar da al'umma ne ya yasa ake samun mutane na ƙara sha'awar zuwa su duba lafiyarsu kuma su yi gwajin cutar. An kyautata aikin sa ido da kuma bunƙasa ingancin shi. Gundumomi da cutar ta shafa ba su da ingantaccen hanyoyin zubar da dauɗa. Suna amfani da ruwa mara tsafta a gonakinsu. Suna amfani da bahaya a matsayin taki da suke zuba wa gona. jasarabik ya ce shigowar damuna da wuri da kuma bulaguran mutane da dama da suka rasa matsugunninsu a cikin ka iya ƙara yawan mutane da za su kamu da cutar kwalara kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan da ba a tsabtace shi ba ƙwayoyin cuta da ke cikin gurɓataccen abinci da ruwa su ne ke haddasa kwalara ana nasarar magance kashi 80 cikin 100 na cutar ta hanyar amfani da ruwan gishiri Idan cutar ta yi tsanani sai da ƙwayoyin maganin antibiotics. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice tare da ƙawayenta sun ƙaddamar da ayyukan daƙile mummunar cutar da kuma cibiyoyin bada ruwan gishiri ORS a cikin gundumomi goma sha biyar. Sannan suna haɓaka wajen samar da wadataccen ruwan sha na gaggawa da tsabtace kayan amfani. Sun ce fiye da mutane dubu ɗari hudu sun samu maganin rigakafin kwalara a wasu gundumomin. Asusun ƙananan yara na majalisa. majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya suna kira da a ɗage dukkanin takunkumin da aka saka musu a kan ayyukan agaji sun ce dole ne su samu damar kai wa kowane yaro mace da namiji da ke buƙatar magani da sauran taimako don kawo ƙarshen wannan annobar. Ya sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. nan karkara da birni wannan ku ne ya shafa ya ubangiji sarkin baiwa to fassarar rahoton lisa schlein a geneva kenan masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe 4 na yamma da minti 44 ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. PDP da ɗan takarar marufin Tiri ta lashe zaben gwamna Adamawa da take jihar da ta saura kammala zaɓe a Arewa. Oh, our observer abide by code of conduct, which insists we maintain strict neutrality in the course of our work Maria Arena ta kungiyar duba zaɓe ta Turai ke bayyana kungiyar bata da bangare inda kungiyar ta ce an tursasa jama'a a kammala zabe a Kano Bauchi da Benue. And that person's name has been announced and that is Senator Hamed Lawa. And since that has come out, this party has not come out to contradict itself. Kakakin APC Isa Onilu ya tabbatar da matsayin jam'iyyar Tamara Baya ga takarar Ahmed lawa ya zama shugaban majalisar dattawa. Dan majalisar wakilai guda jiya bukaci a kyale kowa ya gwada takarar. In ka ce an yi nune ni ma an shiga haƙƙina kuma in biyayya ce da shugaban kasa ba ni da na biyu a majalisar tarayya ko kowa za a saka bai kai ni ba in dai biyayya ce da shugaban kasa. alaran ma'amar suleiman ya kubuta daga masu satar mutane nasura da maili kayan marar amurka daga abuja najeriya. yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma fasto Yohanna Aliyu na makarantar fastoci da ke garin Bayara a jihar Bauchi wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya ga fasto Yohanna. Magana na biye da nake so zan yi magana a kai shine. zancen makiyaya da manoma mu mun tashi mun samu iyaye da kakanni suna komi tare akwai za ka samu fulani za ka samu manoma idan dabbobi suka yi barna za a ce a sami mai gidan a ce to yaran ka yau su yi mana barna gona zai tashi ɗauki sanda ya zo barnan da aka yi da dama sukan zo su nemi yafiya su ce to muna tare yara sun yi maka barna wani ma ko an kama ko ba a kama ba idan yara sun yi barna sun je sun faɗa za su je su faɗa cewa fa mun yi barna a gonan wani kuma za a zo a sulhunta ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da wani zubda ne ba amma abin takaici ina aka sami tushen zancen tashin hankali tsakanin manoma da fulani a wannan lokaci da muke ciki inda aka sami wannan matsala har yanzu za mu dawo kan abu ɗaya irin yanayin da muka shiga da siyasar najeriya muka fitar da shi ta wani hanya domin mu biya bukatan kanmu 'yan siyasan kasan nan gaskiya sun kawo mana babban matsala domin yau idan mutum yana kokari ya cimma wani abu zai iya buya karkashin zancen fulani da manoma ya kawo tashin hankali ya kawo rarrabuwa a kasa domin a sami damuwa najeriya kuma allah ya ajiye mu kasa ɗaya al'umma ɗaya mu yi komai tare akwai zamantakewa saboda haka ina kira ga mutanen najeriya mu yi hankali da irin wannan mutum komi matsayinsa idan har zai zo zai kawo jama'a su zo su lalatar da kasa ko su kawo hare-hare waɗanda suke zamantakewa saboda sama da shekara ɗari da iyaye da kakari ana zaman lafiya za a ɓata muku zamantakewa da ke tsakanin ni yayan babana mai suna rabar Solomon Gamba yana da shanu kuma shanun nan nasa ya bayar a hannun Fulani ne ɗan ba Fulatanin ma shi ne ma ya yi masa aure yau har yau yana nan a kauye na idan aka je za a same shi shi ya rike shanun da shanu aka yi masa aro da komi har uban ya zo da su har shi tsohona ya zo da rasu fatin aka raba gadon shanu suka da wani yaya kuma bafulatani ne yake ciwon saniya saboda haka da manoma da fulani mu sani cewa duka dole ne za mu zauna tare kuma dole ne za mu ci moriyan juna kuma dole ne mu gane da cewa Allah ne ya ga dama ya ajiye mu mu zauna tare saboda haka kada wani ya taka hakkin wani kada kuma wani ya yi wani abin da zai kawo dalilin rashin zaman lafiya idan kana kiwo za ka ci abinci idan kana da gona baka da taki dole ka nemi taki ka sa a gonanka to inda akwai zaman lafiya za ka samu fulanin da kansu sukan je su yi taki ma mutane a gona sun shuka wani shekara ma su dawo su ce za mu sake zuwa mu shekara wurin ku amma da 'yan siyasa suka shiga cikin wani harka na wanda ba ta Allah ba sun ajiye Allah a gefe yau kasan mu ya shiga wani damuwa duk zancen fada da muke fama da shi duka ne na tabbata akwai hannun 'yan siyasa a ciki su suka lalatar da zamantakewar mu a kasan nan saboda haka ina kira a matsayin na shugaban addini kada mu yadda mu je mu kai hari mu ɗauki alhakin jinin waɗanda ba su da laifi wannan yakan kawo la'ana da wahala a zan dawo kan zancen su jami'an tsaro na najeriya irin rawan da suke takawa a kan siyasar najeriya gaskiya baya da kyau kuma su gane cewa ko kai musulmi ko krista ka riga kayan rantsuwa da bible ko da alkuwani cewa za ka kare hakkin 'yan najeriya ta kasanka kuma duk wani abin da zai taɓi rayukansu a matsayinka na jami'in tsaro za ka yi to ban ga dalilin da ya sa mutumin da ya yi rantsuwa da littafin da ya gaskanta da shi zai tsare kasansa sa'an nan kuma gobe a waye gari siyasa ta taso a ɗebi kuɗi mai ɗimbin yawa a bashi ya zama na shi ne yake tsaron rayukan mutane shi ne yake zuwa yake kashe rayukan 'yan najeriya to gaskiya wannan abu su kani da cewa allah yana fushi da irin wannan sai magana na biye zan yi magana game da tsakanin musulmi da kuma krista mu dai a tashin mu mun tashi mun ga irin zamantakewa da ake yi a kasan ina muka samu zancen bambance-bambance da yawan tashe-tashen hankula da in aka tashi sai a yi magana cewa duka mu 'yan najeriya ne mu 'yan kasa ɗaya dukan abin da ya shafi dan arewa ya shafi dan kudu abin da ya shafi dan kudu ya shafi na arewa domin allah ya ajiye mu a najeriya da zama mutane ɗaya mu kuma mu yi tafiya tare to amma abin takaici da abin tausayi yau shine ina muka samu zancen tashin hankali da fadace-fadace da suke tashi a tsakaninmu a wannan lokaci idan ka koma ma ka duba za ka samu hakika ɗayan zancen wannan zancen mulkin siyasa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana matsala mutum ba zai nemi takara ya nemi al'umma su goya masa baya ya yi masu aiki ba sai ya koma ya hada da karkashin zancen addini yana kokarin ya ware wannan gefe ya yi da wannan gefe domin ya kawo rarrabuwa tsakanin 'yan najeriya saboda ya cimma abin da shi yake ne saboda haka a matsayin shugaban addini ina gaya ma 'yan najeriya kowa ya yi hankali da abin da ya shafi zancen siyasan addini zamantakewa da muke da shi na da idan ranar hidimomi namu ya taso ba za ka bambanta ba mu koma ga abin da muka gada da iyaye da kakanni mu yi zaman lafiya a Najeriya. Idan kuma ba haka ba, muka ce za mu zauna a kan wannan mummunan ra'ayi da 'yan siyasa suka kawo mana a ƙasar nan to za mu sami kanmu a cikin wata matsala. Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce. To a jama'a masu sararanmu a barkamu da haka. Ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci. ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma su duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka ya kuma sauraron mu mazan mu da matan mu manyan mu da yaran mu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaidan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da buƙatar hawa motar kana da buƙatar ginin shiga gidan kana da buƙatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai fatan mu shine Allah ya sa idan kunna ya ji ki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa mu dace haka to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice shugaba amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa akwai yiwuwar rufe kan iyakan amurka da mexico a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya ce tabbas akwai yiwuwar zan rufe kan iyakar daga mako mai zuwa kuma hakan ya mun daidai in ji trump yana faɗa a wani wurin shakatawa na lago a florida inda yake nuna matukar damuwarsa ga kwararren bakin haure zuwa nan amurka ba tare da izini ba da safiyar jiya juma'a trump ya zargi mexico da rashin bada da gudunmuwarta ga wurin wato wurin dakile bakin haure daga kasar na wato daga yankin nahiyar ko kuma tsakiyar nahiyar amurka kenan yana mai kashedi ga mexico cewa inda ya bata dakatar da da su ba zuwa nan amurka to zai kulle kan iyakarsa kuma ya ce lalle wannan ba ne yake yi na yaudara ba ya ce ina faɗan wannan magana ba da wasa ba ne an gudanar da wasu gagaruman zanga-zanga guda biyu a yau asabar a ƙasar venezuela na bayyana goyon baya ga shugaba nicolas maduro da ke samun taimakon kasar rasha da china da kuma ta bayan wato wanda aka gudanar domin bayyana goyon baya ga shugaba juan guaido wanda shi kuma ke samun goyon bayan amurka da wasu kasashe hamsin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi madakin fika. Alƙali Malam Ba'abba bisa rasuwar ɗansa Alhaji Mustapha Ba'abba babban jami'in gwamnati a jihar Yobe. Haka kuma muna miƙa ta'aziyya ga Alhaji Adamu Yaro Fataskun bisa rasuwar mahaifinsa da fatan allah ya ci kansu ya ba da haƙurin wannan babban rashi yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau kit holmes ni zahra aminu fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya